ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وباب أن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سكلم بسورارم بصورة رمو juna mara bala بلا da halartar wannan شرنا من البركة albarka wanda sahabbai manya ɗiban fari manufar wannan shirin kamar yadda muka sha nanatawa ita ce ya yi bayani a game da matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. a matsayinsu na abokan annabi sallallahu alaihi sallam wasu daga cikinsu a matsayin surkansa ya ba su aure sun bashi su ne suka rubuto mana alkur'ani mai girma ya zo zuwa gare mu su suka reto mana sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne tsani tsakanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam isnadin addinin nan wato madogararsa baya bata tabbata shi idan an danganta zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya ƙara mana son su Allah ya ƙara yadda a gare su wannan shine shirin na goma sannan idan ba a manta ba أشنو نترى من فار بيانه أقل عدالة الصحابة وأتو آدم صحابي شيوا صحابي dukkaninsu ana musu hukunci da cewa dukkaninsu adilai ne in an ce adilai shi ne muka fara bayani a kai a harshen larabci lafazin al'adala da kuma al'adilu malaman larabci sun tafi akan cewa dukkaninsu ma'anarsu daya al'adilu ko al'adala dukkaninsu mabdarai ne wato tushe ne na kalmomi na kalmomi wanda ake tsago kalmomin da za a iya fitarwa daga cikinsu suka kuma ce an ce abin da ake cin al'adala الضمة لم اللغة الإمام ابن منزور رحمه الله تعالى هكذا الضمة لم اللغة الإمام الفيرزي آبادي رحمه الله تعالى ابن منزور أتشل الدل تاف سلسان العرب سنة الفيرزي آبادي أتشل تاف سا القاموس المحيط ذكا نص السنطة أكن سوى إذا أفت على عدل كو العدالة ما قام في النفوس أنه مستكين ده أبن بيسأل أتكرايك عمل أي شيء كتين وشين أكي al'adl ko al'adala a cikin harshen larabci wasu kuma suka ce al-istiqamatu fi din tsayuwa miƙewa ka kam a cikin addini ba tare da lankwashewa ba ko karkacewa wannan abin da ya shafi harshen larabci amma malaman mu na shari'a malaman tarihi kenan da malaman hadisi da malaman fiqh dukkaninsu suna da hanyoyin da suke amfani da lafazin al'adala kuma wannan lafazi na al'adala yana da irin tasirin da yake musu malaman hadisi dai suna bincike akan al'adala a matsayin waye za a karɓi riwayarsa waye ba za a karɓi riwayarsa ba wannan shi ne yake danganawa har zuwa ga su sahabban ridwanullahi ta'ala alaihim sannan malaman fiqh suna suna bincike akan al'adala a matsayin waye za a karɓi shaidarsa a kotu waye kuma ba za a karɓi shaidar sa ba haka suna bincike akan al'adalan nan a matsayin waye ya cancanta ya zama waliyi waye kuma bai cancanta ya zama waliyin da zai ba da aure ba sannan suna bincike akan al'adala ta bangaren abin da ya shafi waye ya cancanta ya zama shugaban al'umma wane ne ya cancanci wane ne bai cancanci ya zama shugaban al'umma ba saboda haka wannan mas'ala ta al'adala tana da tasiri sosai amma mu a nan za mu takaita akan azalatus sahaba wato adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna amfani da lafazin al'adala da ma'anoni da yawa daga ciki suna amfani da al'adala bil ma'anar muqabil zawr wa sukan suka yi amfani da lafazin al'adala sai a siffanta shi a ce fulanun adilu ana cewa ai biya غير zalumin ولا جائر shi ba azzalimi ba ne sannan ba ne karkace na gaskiya ba ne suna amfani da wannan fagi ƙwalu a ce bisubbanu ga shugaba sai a ce innahu adilu sannan kuma a nan ana amfani da wannan kalmar a fassara ta da al'insaf ko ya amfani da kalmar alkist alkist wato duka bai adalci sannan na biyu suna suna amfani da lafazin al'adala bil ma'ana al-muqabili min fisqi wal isyani a matsayin kishiyar fasikanci da kuma sabu a nan sai a fassara ta a matsayin attaqwa kenan attaqwa domin mutumin da ya zama taqi to shine mutumin da yajtalibun nawahiya amma wa yamtasil awamir yau an ce taqiyyun shine mutumin da ya kasance yana nisantar abubuwan da aka hana sannan kuma ana yana aikata abubuwan da aka umarta kamar da imam mubarak ke cewa khallid zunuba sagiraha wa kabiraha fahwa tuqa wa amal kamashin fawqa ardi shauki yahdharu ma yara yake cewa an nisanci khallid zunuba sagiraha wa kabiraha فمن سنسيهم دائما ومن ينسو لقنا ننسو فهذا التقى ومن شيء من الله كل لفظ التقوى وما زيادة معنى العدالة هو كما لفظ العدالة أنا أمطان بشيء أمطان التقوى سيأتي فلان عدل وهو غير عاص ولا فاسق شيبا يصابون مسلم ما بين أصحابا بني أنا أمطان لفظ العدالة ومن لفظه سلم wasu sukan yi amfani da ita a ma'ana alhibzu an dambi wal khata'i tsara mutum daga sabo da kuma kuskure ta hanyar da likitin min Allah ta'ala min duni hasudi malakati wa huwa ma ma, bi hal ما وصفوا بها ba'd al ulama al sahaba wannan amma wannan wannan mahallin ne na sabanin malamai suna amfani da lafazin al'adala da ma'ana al'isma kenan har wasu daga cikin waɗanda suka danganta kansa zuwa ga musulunci suke danganta isma zuwa ga waliyansu sannan suke danganta zuwa ga immansu an sami wasu ma da suka danganta wannan lafazin na al'adala da ma'ana al'isma wato tsara mutum daga kuskure ta bangaren Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ahlus sunna wal jama'a la ismata illa min nabi ba wanda yake da isma sai annabi shi kadai ke da isma shi kadai ne aka tsare shi daga yin zunubi Allah ya tsara annabin su sallallahu alaihi wa sallam daga yin kuskure daga yin zunubi amma duk wani wanda ba shi ba to zai iya yin zunubi kuma zai iya yin kuskure to su sahabban annabi sallama idan ana bayani akan adalarsu ba ana bayani bane akan isma wannan shine kaidi rabi sahabi mutum ne sahabi zai yi kuskure sahabi zai yi yin abin da ba daidai ba amma dai ne la yusibbu ala al-isyani doji dojewa ya dawwama akan wannan saban saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen da su masu istighfari kuma masu tuba su ne suka tabbatar da aikin ayar da Allah subhanahu wata'ala da ke cewa kuma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum mustaghfirun wa hum yastaghfirun lalle Allah ba zai yi musu azaba ba alhali kana ji cikin su sannan lalle Allah subhanahu wata'ala ba zai kama su da azaba ba matukar suna istighfari to su ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin istighfar sannan daga cikin ma'anonin da aka ba al'adala wasu malaman suna amfani da lafazin al'adala bi ma'anar hijji an al-khad'i fi al-ijtihad faqat tsara mutum daga yin kuskure daga ijtihadi abinda ake cewa ijtihadi shine malami ya baza ƙwanzinsa domin binciken hujja a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ba su ya yi amfani da tabbatattun ƙa'idoji da ake da su domin ya samar da sabuwar matsala hukunci gurgudan ayoyi da suka gabata ko kuma hadisai da suka gabata abinda malaman mu suke ce na kiyasi to wasu malamai suna amfani da lafazin al'adala a matsayin tsara mai yin wannan daga kuskure wannan shi ma mahallin ne na saɓani da jirin ne na saɓanin malamai sannan malamai suna amfani da lafazin al'adala bi ma'anar tajannubi an ta'ammudul kibri في biyaya ya kasance mutum ya nisanci danganta yin karya a cikin riwaya danganta yin karya a cikin riwaya to duk wannan ana amfani da shi a matsayin adala malamai suna amfani da shi a cikin adala in mun ɗauki wasu daga cikin ma'anonin da malamai suka ambata a nan to za mu ga cewa ashe in an ce adalatu sahaba ba a nufin tsara sahabbai daga yin kuskure ko kuma yin sabo a a sahabi zai iya kuskure zai iya yin sabo amma ne la yusiru alal ba baya tabbata ya doji ya ta yin saban nan fitin wannan farko kenan sannan adalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na nufin babu wani sahabi da zai na annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya Allah ya tsara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu ƙarya ba bai faɗi abu ba su ce ya faɗa to da in mun tattara wannan shi zai bamu abin da ake ce ma adalatu sahaba kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su ya tsarkake su ya ba su wani matsayin da bayan annabawan Allah da manzanninsa a ban ƙasa to babu waɗanda suka sami irin wannan darajar a matsayin Allah ya tsare su da za su yi karya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sannan mutane ne da koda sun yi sabo to masu dawowa ne su istighfari sannan ko bayan haka Allah da kansa ya ce ya rafe musu a cikin alƙur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu ɗimbin yawa sun tabbatar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sun yi abu الله سبحانه وتعالى وآتي مسلم أن لا تبت الدعكة الإمام الأنباري ابن الأنباري هنا فدائما شوى المغادر من أدالة الصحابة أدن دا أكي في دا آدالة الصحابة قبول روايتهم هرقر رواية من غير تقلق البحث عن أسباب الأدالة وطلب التسكية أكرقا دا أنشي وانا سحادوني يا تكا وقن تنشر من دمك أم بتاس تو أقل تنشر يشن ينمو سحادونا دا شرق دا أكو إذن من مو ويأدن تفيا سحادي يقفن شوى wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya mutu yana musulmi wannan shi ake cin shi sahabi to duk wanda ya cika wannan sharuɗa kuma aka gano cewa tabbas shi sahabi ne ta hanyoyin da muka ambata din nan guda biyar a baya ta hanyoyi guda biyar da muka ambata a baya cewa wani sahabi ne wato kai tsaye za a karɓi riwayarsa ta hadisi ba tare da an ce sai an bi diddiki an gano sabubban da suka sa ya zama adili ba kuma ba a buƙatar sai wani ya tsarkake shi saɓanin duk wanda ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato daga kan tabi'una zuwa yau duk wanda zai ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan sai mun bincike akan sa shi yasa manyan manyan malamai suka rubuce rubuce a game da abin da ake ce mishi aljarhu wa ta'adi aljarhu waye aka soka aka ce ba za a karɓi riwayarsa ba ko kuma za a iya karɓar riwayarsa amma sai wani ya karfafe shi wato sai sun zama su biyu aljarhu kenan at-ta'dil wane ne malamai suka ce to shi a karɓi riwayarsa shi kadai a karɓi riwayarsa saboda ya cika sharɗan karɓar riwaya cewa mutumin cinci ne shi ba a tabbatar ba a taɓa kama shi ba makaryaci ba ne shi ba fasiki ba ne shi sannan ba gafili ba ne mai rafkanuwa sannan ba mai yawan mantuwa ba ne duk waɗannan siffofi ne na al'adala a ta wanda ba sahabi ba amma shi sahabi da an samu sunansa to wannan takan nasa na sahabiyun to ya wanke shi bai buƙatar sai ka ba shi wata wani taki daga cikin nau'ukan taki da malaman hadisi suke faɗa ma junansu kamar a ce sabtun kamar a ce fiqatun kamar a ce ruwa hadithuhu kamar ko a ce hafizun ko a ce kaza duk wannan sahabi ba ya buƙatar wannan ya wuce wannan in ji al-imam ibn al-ambari rahmatullahi alaihi al-imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ya ruwaito أثري بإسناد صحيح أتشن مسلم جنسة بجد الدنسة هذا أن الله سلام واتو سجينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشي إن الله نظر في قلوب العباد للي ألا يدود زيادة زكاة تنباوي كتب فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد في أن لا ألا يدتشيوا زوجي النبي صلى الله عليه وسلم في تشي زوجي بكفي قوة زوجيا الخير بذكين زكاة تنباين لألا سبحانه وتعالى يهبتا فاصطفاه لنفسه في أن لا يجب النبي صلى الله عليه وسلم بمن زمشيني من زمه أن النبي من ألا تعالى يجب عملا قد تعتب برسالته في الله يأيكوش بساقنس لمنزنسي أخا سبحان تاشدا لمنزنسي محمد رسول الله محمد رسول الله هكا الله تعالى وفئي مرتدى بخبري محمد رسول الله محمد مرتدى مرفوع رسول خبر مبتدا مرفوع له مضاف الله مضاف اليه مجرور بكثره ظاهره على اخره جمله تكتشيه جمله اسميه malaman mu kuma suna cewa dama al-jumlatu al-ismiyyatu ablagh min al-jumlatu al-fi'liyya wannan ka'ida ce ta ilimi kullum idan akai amfani da jumla ta suna to ta fi jumla ta aiki karfi saboda jumla ismiyya jumla suna jumla ce da ke nuna karfafa magana shi Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah kaga fassarar فسر wannan آية فبتعثه برسالة برسالته فبتعثه برسالته في تاير بأن نجي سلمة ya aiko shi dan manzancinsa bayan sai da ya duba zuciyarsa ya tabbatar da zuciyarsa ita ce tafi dukkan zukata alkhairi babu wata zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da ta kai zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam zarci sannan bayan Allah ta'ala ya halicce shi yana yaro sai da aka tsaga zuciyarsa aka sake fitar da nasibu Shekwani ko hazzu Shekwani wato raban shaytan Allah ya tsarkake shi tun asali sannan ko bayan haka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ya an haife shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'iku domin a ƙara nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam din nan daban yake wani mutum ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba domin manzancin sa ba abun wasa ba ne wannan ɓangaren ce ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نشي ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ثم في الله سبحانه وتعالى يساك دوب زكاة باي باين بيشي النبي صلى الله عليه وسلم يانو بشي أمد إن منزو سيدوب زكاة باي سيرا باي sai ya samu qulubu ashabihi khayra qulubi al-ibad zukatan bayan su sune zukatan da suka fi alkhairi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan al'ummar to sahabbansa waɗanda suke tare da shi to su ne zukatansu suka fi alkhairi Allah ya zaɓe shi zuciya shi mai tsarki ce to wanda ya fi cancanta zauna da mutumin kirki shi ne mutumin kirki Qur'an ya ce mana wa tayyibuna tayyibati hatta a zamantakewar miji da mata to mutumin kirki mutanen kirki suna samun mata ne mutanen kirki al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wa tayyibatu lil tayyibina wa tayyibuna lil tayyibati matan banza suna dacewa da mazan banza ne mazan banza suna dacewa da matan banza ne sannan kuma matan kirki tsartaka ko katangaggu bayan Allah na gari suna dacewa da mazan kirki ne haka su ma mazan kirki tsartaka tsarkaka su ma suna dacewa da matan kirki ne to haka ma abokanai عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كان سلك جان وايو samu to ka shi za ka kalla ba ka kalli wane ne abokinsa in ka gane waye abokin shi wanda kuke suke tare da shi to shi zai nuna maka wana nan shi ne wane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sahabban nan sun ne waziransa su ne masu ba shi shawara da su yake kullawa da su ke kwancewa sai ya ce in Allah yana son bawa da alkhairi to sai ya ba shi masu ba shi shawara na kirki idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala baya son bawa to shi ya bashi masu bashi shawara mataimakansa in shugaban kasa ne ministoci misali idan gwamna ne ko sa shi ya zama ba shi zama mutanen kirki ba wannan alama ce ta Allah baya son mutum amma alamar Allah na son mutum ya zaba masa waɗanda za su zama tare da shi su zama mutanen kirki ne to ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ce mana sai Allah ya zabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama binciken su ya tsaddake zukatan su suka gama su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahum wuzara'an rihi sai Allah ta'ala ya sanya su gama su ne wazirai dan an ce waziri shine mataimakin shi ne ya baka shawara shi ne ya tuna maka idan ka manta sannan idan ka tuna kuma ya taimake ka a wajen aiwatar da abin da yake mai kyau wannan shi ake cewa shi waziri sai Allah ya zabe su a matsayin wazirayya to ministoci masu ba da shawara da annabinsa yuqatiluna ala dinihi suka rika yaƙi dan addinin Allah ya tabbata kama an muslimuna hasanan da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi musulmai a wancan lokacin suka da abu mai kyau ne wa huwa inda Allah hasanun to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ma mai kyau ne wato duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zaɓa suka ce mai kyau ne to Allah yana goyon bayan su Allah bai da su akan bata ba wa ma ra'aw وهو عند الله سيء sannan duk abin da suka gani mara kyau da wajen Allah ma mara kyau ne kun ga wanda yana gaskata mana faɗin Allah subhanahu ta'ala a waccan ayar da muka fara faɗin ta Muhammadur Rasulullah sai kai tsaye sai Allah ta'ala ya ce wallazina ma'ahu ashidda wa 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar as-sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شبعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوته يعجب الزراء ليريض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما الآية تفسير تشين ومن تفسير دا سجدنا عبد الله بن مسعود يمنا صحاب نجد سنة الشين عليه الله وزعبا مزعون النبي ما يا كان بزنس يسعى مثل زنسي بتتكتب sannan kuma shi zukatan sahabbansa su suke nuna zuciyarsa su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba to ana nuna mana lokaci yayi sau da aka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai a darasi mai biyu na wannan a inda za mu dora mu ci gaba da bayani akan wannan mas'ala mai muhimmanci wato mas'alar da ke bayani akan ada adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana san waɗannan sahabbai ya ƙara yadda a gare su ya ƙara martaba su ya ƙara darajanta su Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin waɗanda suka bi su ba su ci dundun munniyarsu ba ba su saba musu ba ba su yi musu bita da kullu ba Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta mana zunubin mu ka kashe mu muna musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah